wani littafin sahihi ne ko kuma ba dace da suna ba littafin hizbu saifi wanda aka ce ya wallafa shine na ali ibn abi talib an dangana shi ga na ali ibn abi talib kuma haka abinda aka tsaya a kai har yanzu kuma littafin yana da falala mai yawa domin littafi an rubuta shi kan tauhidi ne yawancinsa tauhidi ne na allah ubangiji kusan mutum in ba shi da matauhidi yana karanta wannan tauhidi in ya karanta wannan littafi Allah zai karfafa zuciyarsa kan tauhidi littafin falalarsa tana da yawa saboda haka ma wato magabata na kwarai sun yi amfani da karanta shi kullum suna karanta shi suna karanta shi ko a shekara sau ɗaya ko kuma a wata sau ɗaya ko kuma a mako sau ɗaya ko kuma a kullum suna karanta shi sau ɗaya ko kuma kullum sau biyu ana karanta shi saboda haka littafin yana da falala da yawa amma littafin nahjul balagha wanda aka dangana wa a sharifar razi wanda ibnu abil ya yi masa sharha wannan littafi da kwai wato hudubobi waɗanda lalle sai na ali ne ya yi su a cikinsa amma da kwai kuma hudubobi waɗanda aka shirya su a bisa harshen sai na ali ba shi ne ya yi ba aka haɗa su a cikin wannan littafi saboda haka zage-zage da kuma wasu kalmomi waɗanda ba za su dace da ladabi da sauransu ba sai na ali ba yin su don haka in kana karanta shi dole ka zama kana da ilimi sosai kana da fahimta kuma ka san aƙida ka san matsayin sai na ali sannan ka bambanta tsakanin abin da ya kamata shi a ce ya faɗa da abin da shi bai faɗa ba in kuma baka da wannan ƙarfi wannan littafi ka rabu da shi shi ya fi maka alheri